Da suna Allah mai rahama mai jin ƙai. Ramin mugunta, wanda marubuciyar Real Antin Beauty ta rubuta. Waya Moni ta ɗauko ta kira layin makutar. Ɗauka ya cike da jin daɗi yana cewa, Moni kina ji na, ko dai har kun iso ne. Tsaki Momi ta buga, ta sannan ta ce, Kana ji na ko? Wallahi ka shiga taitayinka, kai wani irin kalan mutum ne wai. kai ba ka jin kunyar abin da ka aikata sai ma ƙoƙarin da kake wajen wajen a dawo da ita gida ko to wallahi ka buɗe kunnuwanka ka ji ni mara ɗa'a kawai babu inda zan kai ta gida za ta dawo har sai ta yi wata biyu ciyar tukunna za a miƙa ta kuma ina umartar ka da ka kira alhaji yanzu ka sanar masa ka canza shawara kana ji na kamar mukutar zai yi kuka ya amsa da isa eh na ya kashe wayar kiran layin alhaji ya ya sanar mishi cewa ya yi haƙuri da maganar komawar hannatu gidanta saboda wani uzuri da kuma wasu ayyuka kafin ya kammala. Ta ɓangaren Alhaji kuma babu ɓata lokaci ya aminta da maganar makutar ɗin ya masa fatan alkhairi. Ƙarfe goma da rabi na safe motar Sumomi ta luwancin ta cikin gidan. Wanta mai gadi ya buɗe musu sannan suka silala cikin gidan. Bakin space suka nufa suka yi fakin ɗin motar sannan suka fito. Twins ɗin Amina suka rugo a guje suna rungume Hannatu. Ita ma rungume su ta yi cike da kewarsu sannan suka saki juna. Burmishi suka yi suka yi sojin momi suka amsa amshi su farhan sannan suka ɗunguma gaba ɗaya suka shiga ciki. da ke zaune ta tasa jarida a gaba tana karantawa ta dago ta zuba musu idanu. Cike da mamaki take kallon su har lokacin da suka zauna. Ajiyar zuciya ta sauke tukuntaci. Momin Twins Ya aka yi kuka dawo gida? Ba mijinta ya ba da umarni a wuce da ita gidanta ba? sa mami ta yi sannan ta ce, Au, amma muku rike ma biye mishi kika yi kenan? To ni dai mun gama magana da Alhaji, babu matsala. Allah ya kyauta mata furta, wani karin farin ciki ne ya lullube ta, sannan ta kara ganin daraja da ƙimar momi. Haka Hannatu ta ci gaba da wankanta cikin kula da su da ƙaunar iyaye. Sati ya zagayo ba yi wani taron kirki ba, amma 'yan uwa na kurkusa sun halarci wajen walimar. Babu wata bid'ar da suka yi, komai sun yi cikin tsari da addini da iyawa. Yawa sabar mutanen gidan duk ba sa nan sai Hannatu kaɗai da twins waɗanda suka yi girma sosai ɗayan ka gansu ba za ka ɗauka sun yi wata uku ba. Mukutar ne zaune fat ɗin shi ya haɗa hannayen shi duka waje ɗaya alamun ya yi zurfi cikin tunani miƙewa ya kamar an sunkule shi ya saka doguwar jallabiya sannan ya zuba sai ya fito a hankali ya je tafiyar kamar wata mace har yake tafiya kamar wata mace har ya iso falon muni shiga ya cikin sanda har ya isa fitowar ɗan hannatu Tuni sai tadda kwance sama garinsu sai barci suke yi gwanin sha'awa gyara musu kwanciya ya ƙara yi sannan ya ba su kyakkyawar sumbata ɗan zama ya a gefen gadon yana mamakin ina Hannatu ta je. Hannatu da ta saka sabulu a fuskarta tana wankewa. Jin an buɗe toilet an shigo ya sa ta buɗe ido da sauri. Ganin makuta ne ya sa ta zabura ta miƙe tsaye tana yarfa hannu. Hadi da yi mishi magiya ya fita. Dariya sosai ta bashi amma sai ya gimtse yana naɗe hannuwar rigar shi. a hankali ya fara tahowa tana ja da baya sai da ta jingina da bango tukunna kam ta kankame jikinta waje ɗaya wasu kalan hawaye na kwaranyowa daga kwalmin idanta saka hannayen shi biyu ya dafe bangon bayan sannan ya ɗago ta yana kallo mena kuka kuma ya tambaye ta banza ta shi dai kamar bata ji ba Daɗa motsa hannayensa ya yi kamar zai cafke ta. Baki nake magana ba kika min shiru? Da wata kalar shagwababbiyar murya ta ce mishi ni ka fita in ci gaba da wanka na. Ya ce wanka kuma waye baki izinin wanka da kanki? Ban sani ba ta faɗa tana rufe idonta duk da saboda yajin sabulun da ya kawo mata farmaki. Ya ce o oh, rashin kunyar da kika saba za ki mun ko? wallahi kin ji na rantse kika ƙara wanka da kanki sai na matuƙar saba miki duk sanda kika tashi ki dinga jira na miki da kaina haka kawai ba za ki min asarar jikinki ba yayi da shi maganar yana lakata gefen fuskarta Dariya yake mata sosai Hannatu kamar ido ta yi tana dukan kirjin shi ya dai masa magiyar ya kyale ta ta yi wankanta Dukan shi take iya ƙarfinta amma bai hana shi mata wankan ba har sai da ya gama sannan ya naɗo ta cikin babban towel ya fito da ita. Gefen gado ya ajiye ta sannan ya shirya ta cike da ƙwarewa. Kwantar da ita ya gefen ya kashe wutar ɗakin ya shi ma ya kwanta. tana jin duk abin da yake yi ta banza da shi kamar ba ta san da mutum kusa da ita ba cikin mintunan da ba za su gaza goma ba wani daddaɗin bacci ya yi nasarar ɗauke su sai wajen karfe ɗaya na rana suka farta farka shi ma twins ne kukan su ya tada su kallon shi da ta yi sannan ta ce ni ka fita don allah kar su mami su dawo oh in fita ko kin manta sanda kika ci kwikwiye ni cikin barci ko har da ƙara shigewa jikina amma yanzu kina min ƴan muryar in kin san da haka kika yi min haka dafa kirjinta ta yi cike da fargaba sannan ta ce ni wallahi ban maka haka ba ta faɗa cike da shababba oh na zama maka da kenan ko banza da shi ta yi kamar ba ta je abin da ya ce ba ok ina miki magana kin yi shiru ko za ki ja ma kanki jaraba wallahi ki mai da hankalinki To ba na ce ka fita ba, yarana suna kuka ka fita in ɗauke su mana. Ya ce, Oh, saboda yaran kina kuka kika ki kula da ni ko? To babu inda zan ce, ina makale da ki. Saki ta yi hankali sannan ta ce mutum sai jarabar tsiya. Shi ba maharamin ka ba amma ya biya ka ne ka. Kai kam in dai baka gyara hali ba, to wallahi za ka yi nadama wata rana. Matsi bakinta muktar ya yi yana faɗin, waye ne ba maharamin naki ba, banza da shi dai tana faɗin Allah ya kiyaye in aure mazinaci zagi na kike yi kenan ta ce ni dai ban zage ka ba amma ka fita in ɗauki na in kuma ba haka ba ka yi ta zama wallahi su kuma su yi ta kuka bai ce mata komai bai mike ya ɗauko farhan ya ajiye kusa da ita sannan ya koma ya ɗauko farhana ya ajiye ita ma a kusa da ita kalanta ya fuskar na martiki kamar tsohon soja tukunya ce kina jiran ce ki ɗauke su ne banza da shi dai take kula shi amma cikin zuciyarta ba ƙaramin jin kukan yaran ke yi ba ga sai kuka suke kamar ana yanka naman jikinsu Alaikin ji na rantse miki in baki ɗauke su ba sai na yi mummunan saba miki ganin fuskar shi babu alamun wasa ya sa ta ɗaukar su sannan ta janyo hijabin ta za ta sa karɓar hijabin ya tukunya ce in ba za ki ba su aka ba ki bar su su yi da kuka kuma wallahi sai na saba miki cike da fargabar yadda ya yi magana da sa ta ɗaukan yaran da sauri ta fara shayar da su lokaci ɗaya wata kalar babuwar rajiyar zuciya ya sauke sannan ya miƙe ya fita yana cizon labbansa duka biyu yana fita falo sai ganin su mamiye suna shigowa wacce yanzu nan suka dawo komawa ya da yana so kanshi kusa da ammi ya je ya zauna wacce ta riga su shigowa tuntuni gaishe ta yi cikin kulawa ta amsa sannan ta ce yaushe za ku koma saudiya ne Gyaran zaman shi ya sosai ya fuskanci da tukunyaci ce, Amina kin yi hakuri da maganar karatun nan na waje. Na fi son ci gaba da karatuna a nan kusa da iyalina. Aminu ki yi hakuri a halin yanzu ba zan iya nisa da su ba, suna buƙatar kulawa ta. Sannan kuma kuna kuma kuna buƙatar kulawata. Yayi da shi maganar yana kwantar da kafaɗar shi a cinyar Ami. Shafa kan Shami tai tana cewa Allah ya maka albarka son. Na ji daɗin yadda ka nutso kai tunanin nan. Allah ya sa ka shi ne mafi alkhairi. Amin momi ta amsa cikin zuciyarta. Ba ƙaramar kima da daraja mai take gani ba, kullum darajar ta hawa take a cikin idanunta. Ba ita ba ba iyayenta ba, sai dai ta musu fatan alkhairi kawai, amma sun cancanci yabo. Twins ne suka janyo jakar da suka, shigo da ita, sannan suka buɗe. Takalma ne masu shegen kyau da tsada suka siyo ma Farhan da Farhana. Takalman suna da sosai, sai riga da wando su ma masu shegen kyau. ba su ko nuna na mukutar ba suka miƙe za su wuce ina za ku ya magana ta hanyar dakatar da su za mu kai ma tuyin siyayyarsu ne suka ba shi amsa oh shi ne ba za ku nuna babansu ya yaba ba kallon juna suka yi suna tsere da dariya sannan suka taho da ɗan sauri-sauri suka mika mashi ledar budewa ya baki yin sake yana faɗin duk wannan siyayyar ta yan bici lallai yara na shan siyayya wajen iyayensu yayin mu in ba mu saya musu ba to wa za mu saya wa cewar ikaram eh, dariya sosai ya sanya ya ce to gashi a kai musu Allah ya maku albarka ya kara buɗi amin suka amsa suna tsallan murna hannunta suka kai wa ita ma ba ƙaramin farin ciki ta yi ba ta sanya musu albarka tana kara godiya ga ubangiji da ya haɗa ta da dangi na gari masu ƙaunar ta masu ɗaukaka masu ɗaukar da mai kyau ko akasin haka gefe guda kuma tana ƙara jin ƙaunar aminta na ƙaunar aminta na ratsa ta fargo da jijiyar jikinta haka dai lokaci yake ta tafiya lokaci babu wahala inda rai yau wata na tuwo uku cif cif da haihuwa kuma yau take ta shirye-shiryen tarewa a gidanta cikin watanni biyu da suka wuce mukutar ya cusa mata ƙaunar shi da ƙarfi da yaji komai take tunanin shi komai take tunanin shi ne makala a cikin zuciyarta yan biyu sun girma sha Allah sun yi balbal da su kamar ba su ba bangaren mukutar shi ma bata canza sani ba wani kalar so da kaunar hannutin ne yake yawo a cikin jikin shi wanda bai taɓa zaton haka ba yanzu ma kwance yake a saman kafet farhan da farhana ne kwance a saman kirjin shi ya nemi su wasa yaran sun gane mahaifinsu sosai ko ganin walgawar shi suka yi za su fara kuka in har bai ɗauke su ba Hannatu ce ta shigo fatin nashi bakinta dauke da sallama lumshe ido ya saboda jin sai sanyin muryarta ta da kido don kunnen shi amsa mata sallamar yana ƙara lumshe ido a hankali take ta takowa har ta isa gare shi da kaɗan nesa kaɗan da shi ta samu ta zauna cikin muryarta mai sanyi wacce ke sauya masa tunani duk lokacin da ya ji amanta ta ce hobina yau ka hana ni ganin 'ya'yana ko Mhm. to a kawo su su ji ɗumin mamansu na su sosai kuma kaga sai kuma ta shiru duk maganar da take yi idan shi rufe rufe yake bai buɗe su ba a lokacin da ta aje ta aje aya maganar ta waye yana jefa idon shi cikin cikin nata sannan ya ce kuma ka gami ta ce babu komai fa ya ce wato ba za ki faɗa ba kenan ta ce a dama cewa zan yi sai ta ƙara yin shiru me za ki ce cewa zan yi ka kasa in ba su wannan ta faɗa tana rufe fuskarta da ta duka biyu oh kunyar faɗa ke ji kenan kin manta ni na fara ganin su har kike wani lullube fuska ko kin manta ranan ne rufe fuskarta ta tana dariya sannan ta ce ni dai ka daina in na kifa ya tambaye ta ko shi ba ta fara mishi daga baya kuma ta ɗauki filan da ke kusa da shi ta fara jefa mishi tana dukan kirjin shi bayan ta ɗauke 'ya'yanta duka daga jikin shi Zagaye falon suka fara yi suna wasa irin na masoyin nan cike da su da ƙaunar juna. Suna tsaka da wasan soyayya suka jiyo kukan yaran. Cikin sauri Hannatu ta bar abin da take yi ta nufe su ta ɗauke ta ɗauke su dukkaninsu a ƙirji.